to da yake yana ji hajiya da yake da yake da yake ba mu da isassun eh, eh, eh, 'yan sanda hmm. sai muka haɗa kai da sauran jami'an tsaro ka gane hmm. saboda haka gaba ɗaya da custom da civil defense hmm. da immigration da prison service eh da wanne ne ne immigration prison service customs civil defense a su dss aikinsu daban ne amma dai duk tafiyan da ne da road safety ta gane ko duk gaba daya muka haɗe muka haɗe kuma muka taru gaba daya muka muka tuttura mutane saboda haka a da muka yi kenan kuma da yake kin ga sai muka kara yawa su ma sun kawo mana yan dubbai haka fa muka kara a wayan da muke da su eh. to saboda haka eh, in Allah ya daba ne dai wannan wato kun hada za ku yi aiki ka fada da ka fada ai dole ne ma ba mu da zabi mm. to eh. a kwamishina akwai wasu manyan yan siyasa da ake zargin kun gayyata saboda suna yin kalamai marasa kyau an sai wasu ma hakkun same su da gorori kuma wasu hakkun kulle su a ina magana ta kwana yanzu kuma ka san yalla bai ka san siyasa yan lokacin siyasa ya zo eh, ba abun da ba za ka ji ba ni inda na kama wani babban dan siyasa ai da ba ai ba ba rediyo ba ba television ba har cnn sai na kira saboda duk duniya su gani wato har zuwa lokacin da ka zo har yanzu wani babban dan siyasa bai fada ko shiga ai na yi tarko ina fata Allah ya sa in samu wanda zan gwada a san cewa lalle da gaske ake yi amma za ka yi ta jin maganganu ba ba ba ba ba ba abun da ba za ka ji ba wasu gaskiya ne wasu kuma karya ne wani kuma haka kawai zai zauna sai ya ta aika labari wanda yake ba ne ba so ni ni ba wani dan siyasa da na kama babba ko karamin ma ni ban kama ba to ya batun masu yin kalamai marasa kan gado zaka ka ji ana yin kalamai marasa kan gado hmm. eh, wannan abin bai zo gaban ka ba ka sake je an yi hmm. tun da na zo ka sake je an yi idan an yi za ka da wani na ce ka sake ji an yi hmm. ba ku bane yan jarida ba ku kuke bin su kamfen ba na tambaya kaji an sake yi to bari in sake bari in juya ansa inda an yi mun yi aiki yanzu ba za a yi ba bi izinillah an toshe ko ina wayyo Allah na na ce ba za a yi ba tunda na zo kaji an yi ba a yi ba amma yanzu in an yi akwai matakin da dauka akwai dokoki kenan da aka yi aka na gode hajji Allah ya saka da alheri to kwamishina kafin mu ba su masu sauraro dama akwai lambobi da kai alkawarin zaka bayar na kota kwana wadda kashe da lambar kama zaka fara to ah, za mu so waɗannan lambobi ka ba da su sannan su ma masu sauraron mu sai mu ba su dama su shigo saboda suna nan yanzu suna to ni dai bari zan ba da nawa nawa personal sifiri takwas ɗaya shidda biyu uku biyu biyar biyar sifiri ɗaya zan sake sifiri takwas ɗaya shidda biyu uku biyu biyar biyar sifiri ɗaya wannan ba na ne wannan ba na ne dalilin bayarwa saboda ko mutum yana da ƙorafi ko an zalunce shi ko yana neman hakkinsa ko ya ga wani laifi da yake aikatawa ko yana da wata shawara ko ya ga abun da mu ba mu gani ba to ya kira ni zan ansa kar ma ya blocking number su don yadda call eh, yadda ake kiran wannan layin ba ni ma da time din da zan yi zan iya saving din number wani balle ma ha a cewa ne ne so ina nufin cewa asirin duk wanda ya kira ni a rufe ne wato ba za ka tona mai asiri yo ina ma na san shi balle ba sai ka san mutum ba kuma kai tsaye kai Yadda ka san phone in program haka waya na yake hmm. wannan ina magana da wannan kana jin dit dit dit kana kashewa kafin ma abun nan wani ya shigo ba time hmm. amma ko ma da da time din ina tabbatar muku da cewa in dai mutum ya faɗa min zan kai abuna haka bari ban faɗa wani ko shi waye kuwa hmm. insha eh, Allah na ji a makon da ya wuce kana magana akan za mu saki maimaita lambar kira sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sufuli takwas takwas biyar za mu sake maimaita lambar da za a tuba da gajeren sako sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar wannan su ne layukan da za a wannan tumu ya fi ba sakonni nan dai eh ba mu karanta sakonnin kike da doya ta wannan ya ce salam ina yi babban bako barka da zuwa ya kamata kale ko mana na ibawa a domin ganin halin da kuke ciki sako daga nafi'u mai kati na ibawa to nafi'u mai kati mun karanta sakonka na wanda babban bako yana son kalle ga na'ibawa don ka ga irin halin da na'ibawa take ciki wannan ya ce ina yi wa babban bako barka da zuwa kuma ina masa fatan alkhairi allah ya ƙara ƙarfin gwiwa sako daga abdullahi karik tamburawa yamma to uh, wannan addu'a ya maka ta Allah ya kara amin amin mun kuma gode amin uh, wannan yace mu kanawa muna tare da ku kuma za mu ba ku haɗin kai tare da yi muku addu'ar babu dare babu rana sako daga bashir alhatu dan najeriya rijiyar lemo wannan ya ce salam wannan ya ce salam muna maka fatan alkhairi kwamishina allah ya sa ka samu haɗin kan ma'aikatanka kamar yadda kake faɗa cewar za ka yi aiki to a wannan dai kaɗan daga cikin to ina ga na da sa iya kiran mu a sifili takwas ɗaya uku takwas sifili ɗaya sifili biyu ɗaya bakwai kai tsaye da sifili takwas sifili takwas ɗaya uku takwas sifili ɗaya ɗaya bakwai ina ga bari mu ji hello salamu alaikum wa alaikum salam to kuna tare da kuma ofisa ko a kula mai fata to uber officer ina yau kwamishina barka da zuwa da Allah ta kwamishina da Allah a duba mazaɓar unguwa ku cikin gari wato wajen karamar hukumar tarauni wajen sakatariya da Allah ran zaɓe wallahi muna shan gudu da ƴan wa'annan guraren da suke zama amai da ake shaye-shaye a gurin da kuma ake da kayan maye a gurin nan ido rufe kana gani murara dan Allah dan annabi kwamishina ya kama ɗauki a wannan hukumar zaɓe ranar zaɓe saboda wallahi manyan tije muka zaɓe wallahi da kanmu muke kaiwa da mu. a wasu unguwa sai kashe unguwa uku unguwa uku kusa da sakatariyar tarauni zaɓen mu kenan to a muna godiya umar ofisa hello salamu alaikum hello so layukan ne dai suna ta zuwa eh. Eh, eh, na'am ga layi nan ma dai ya kara shigowa hello salamu alaikum aminu alaikum salam da wa muke tare asma'u saribe tare da kusan babu kwamishina of police jihar kano ina mana da da gaske to muna godiya sunana sadi mai kasuwa kuma ina kiran wa daga nan gwamnati gari kamar kwanar ta kai na'am alhamdulillahi gaskiya na saurari wannan tattaunawa da aka yi da shi kansa kwamishina of police hmm. kuma tsikanin da cikin mun ji daɗi ubangiji allah ya saka da alkhairi bisa ya tambarga ake ba wa tsarin gudun ba ni tambayar da nake so in yi babban bako shi ne za ga cewa akwai yara waɗanda shekarunsu suke irin ashirin haka a tantance kansu a yanayin irin shaye-shaye kuma sannan idan aka zo irin wannan kamiyaka akan iya haɗawa da su a tafi da su can police station shin akwai irin wannan yaran hannun su ko kuma ya kuma irin shawara da ba ga iyaye da musu ta kulawa da su domin magancewa daga harkar shaye-shaye na wannan shine gudunmawa ta suna na sadi mai katin waya daga unguwar fitar gama kwana ta kara ta shi to yana magana kamar yara kamar 'yan shekara ashirin haka za ka iya ganin su a cikin harkar kwayan nan kuma za a kame su gaba ɗaya a tafi da su shin wai kuna da irin waɗannan yaran da kuka kama kuma da irin shawara za ku ba iyayensu ne magana? eh to na'am to <clears throat> ai ɗaya daga cikin abubuwan da ke damun mu ɗin kenan saboda irin waɗannan yaran eh amma ai dokokin ƙasa sun ce shekara sha takwas mutum ya balaga saboda haka in mutum ya yi sha takwas za mu kama shi za a yi duk abin da doka ta ce to ba wai kamun kaɗai ba ne matsala ba wai kamun kaɗai ba ne matsala ya su take ta ina za a taimaka mm. yawanci kai prison ma wani sahin illa ne mm. to amma na ji labari na ji akwai wani shiri wanda gwamnati jiha take yi na rehabilitation center mm. kuma akwai wani da ya kira ne da ya ji na zo ya kira ne yake yin barka da zuwa yake cewa zai zo saboda ya haɗa ƙarfi da ƙarfe yana da rehabilitation center inda ake inda ake to saboda haka ina kira masu a masu hannu da shuni da sauran mutanen gari ko ma da cooperative za mu yi ko ma menene mu samu makaranti wannan rehabilitation center ne inda ake gyara tarbiyyar irin tarbiyyar irin wayannan to zai taimaka kwarai da gaske eh, saboda ceto rayuwarsu wanda yake shekara sha takwas hmm. ko sha bakwai in ya samu kulawa ai kaga in Allah da zai warke kuma zai miƙe gaskiya ne hello assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare da sarki gina tare da abokan aiki da shi kan shi wannan kwamishina ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi amin dokai tsaye kuna magana da abubakar sarki arki gadasta da dogaro da allah shi ne ya allah ke tambayi da za ka yi kuna cinye lokaci na amtoni tambaya ta ga kwamishina guda ɗaya ce sanin cewa irin wa'annan abubuwan da ake fama da shi musamman wato na daba din nan to wani tabbaci zai ba al'ummar jihar kano na cewa duk wanda aka kama ko wani wato mai faɗa a ya zo zai fito da irin wannan mutanen to wani tabbaci zai bamu na cewa duk wanda aka kama sai an mai hukunci daidai da abin da ya aikata duba da mutane suna zargin cewa idan an kama irin wayannan mutane wasu suna zuwa suna cewa a fito da su kuma a fito da su ba tare da an musu wani hukunci ba ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya amin to mai girma kwamishina yana magana ne akan wa'anda idan an kama su yan daba iyayen gidan ke zuwa su karbe su kusan ta yi maganan nan amma yana magana cewa wani tabbaci za ka iya bawa mutanen jihar kano game da irin abubuwan da kuka tanada gare su to mm. in dai mun kama in mutum ya karya doka mm. abun da shari'a ta tanada shine 'yan sanda ya kama zai yi binciken shi in ya gama binciken shi in akwai hujja to za mu kai shi gaban alkali in muka kai shi gaban alkali kuma da duk ya faru to wannan ya rage na alkali hmm. amma mu daga wajenmu tun da muka fara wannan abun wallahi ba wanda muka sake beli hmm. kuma ba wanda za mu sake beli sai wanda doka ta yadda mu sake beli amma ha yanzu ba mu samu wanda doka ta ce musu kibeli ba a cikin wayanda kuka kama a cikin wayanda muka kama amma in mun kama yan doka ta ce a bayar to ai doka muke bi za mu bada mm. amma in muka same ka alhaji da kwaya ko da makami mm. eh ba mai raba mu in ba in ba alkali ba ba za mu ba da beli ba don ai in mun ba da beli mm. mun ce muna wasa kenan mun ce muna wasa kenan kuma ni banda wanda na faɗa muku ɗazu wanda suka zo suna neman a yi adalci ni ba ma wanda ya zo gona ya ce yana neman beli babu shi babu hmm. shi balle balle yau ni na san musu ni na san musu gani na langin langin nan ban san me suka gani ba wanda yake ba za su iya zuwa su zo su faɗa ba aikin suka gani ina garan kai a to ni na sani amma wallahi wallahi ai rantsuwa kenan na karshe ko wallahi ba wanda ya zo guna neman beli wallahi babu har iya wallahi Mm. sai wa'annan mutane biyu su kuma suka ce adalci suke so muka ce to wannan ya abokin tafiya ne mm. ko ba haka ba mm. saboda haka ina tabbatar masa shi wancan wanda ya tambaya eh. Eh? Eh. ya amince da abun da muka faɗa shine kawai tabbacin ya san cewa in mun yi karya mun yi yaudara ya kwantar da hankalinsa mahalicin mu na kallon mu ya isa ya kwantar masa da hankali kuma su ba su bada gudunmawa a aikin tare yawwa hajiya mm. ba kawai a ce cp kaza kaza mm. kaza mm. kuma taimako yana da kyau addu'a da aiki addu'a da aiki aiki da addu'a addu'a a taimaka mana da addu'a duk ba banda addu'a alaji ba abun da yake yake da tasiri to in muka yi addu'a kuma sai mu yi aiki to a te kamar a ce wani dan siyasa dan aiko siyar sun je sun kona girma abin ta bai sa shin ko akwai inda kama daga ciki irin wayan wanda suke aika aika sun je sun yi ne kace a zarta su wanda suke aikawa wani kone ko ga an kar mm. wancan ko kuma an kona wancan turi da abokan hamayyar su mm. abin musayi ya tashi lafiya to ina ga na daba yana magana ne akan wai waɗanda suke tura kone kone haka irin abokan hamayya su maybe ko ta jam'iyyar da wata ana faɗa sai a tura a je a yi kone kone to ina ga ban sani ba ko mai girma kwamishina ya samu an samu irin wannan wai waɗanda suka kona motar misali kamar wata jam'iyya ta taho wasu wata jam'iyya ko gida ko wani abu an kama ko zuwa yanzu kun kama wani wanda zai sawa wata jam'iyya wuta ko gidan wani dan siyasa wuta ya to ba kawo kara ba mu ji ba ba kawo kara ba amma in an kawo za mu kama mana mu da muke yawo ma muna farautar su balle an ce mana wani yi. Mm. ai lahiya lau mu fa yawo muke muna neman su kowa ce wani ya yi dan wasan kwamishina a mm. <laughs> ai ba zai mu da muke neman su mu da ma neman alaka ai neman su muke ruwa a jallo saboda haka yin akwai wanda aka cuta ko akwai wanda aka yi wani abu wanda yake jin ya kawo kara kuma ba a ɗauki mataki ba bismillah ga ofis yana na bamfai hmm. kuma a buɗe ne in ka zo ka ce ka zo gun kwamishina duk ma'aikata na na ce kowa ya zo ya ce yana son ya ganni a faɗa min a bashi ya ganni a kyale shi bari in waya ba wani gate ke wani gate wani gate kai dai kawai su dan lura ba makami a jikinka <laughs> eh, sai sha ne tsaro ba eh, wani mutuwa bakar wake alaji bakin wake alaji ya kaga kan matsala to a dan caccaje shi dai eh to ai wannan shani ne na tsaro wannan ba damuwa amma ba wai hanawa ba gaskiya eh ba wai hanawa ba na'am to hello assalamu alaikum hello to muna jin kadawa muke tare to ina ga wanga ne bai shirya ba ne bari wannan yace salam na yau ubun bako barka da zuwa wa alaikum salam na da ba ina ga mun samu to muna jin ka a gurguje a takaice na'am ana yin a gidan zabe. Na ga ma'aikata ba su yawan mutane a cikin gidan amma daga ta su kawo ɗauki sai gari abin da ake so a cikin wannan gidan zaɓen ya riga ya faru kuma mai kwamishina zai iya gaya mana dangane da wannan abu sannan kuma akwai hafsat da ke unguwar shara tana tare da kuta ce a muku fatan alheri ku tashi lafiya. to ina ga mai barcelona kusan ko a ah, mai girma kwamishina ya amsa wannan tambaya wadda muka yi mishi a farko ta magana cewa karanci da eh, ake samu na jami'an tsaro wanda kuma kun ji ya lissafo jami'o'i da za a hada eh, na to eh, dai mun ba da amsa ban sani ba dai ko abokan mu ah, a ruba kinsa wannan sakon a ina ji wasan amsa ya riga eh, ya riga ya bada ita hmm, wannan yace salam ina yau babban bako barka da zuwa muna buƙatar ƙarin ma'aikata a mazaɓar ɗorayi firamare kuma muna buƙatar a taimaka a yi hmm. mana wannan kuma muna buƙatar a taimaka a yi mana dubishin a ɗorayi ƙarshen waya Allah ya yi maka sakayya da gidan aljanna ya yi maka jagora sako daga abban zangina gorayi garshen waya kaji eh, shi yana bukatar karin ma'aikata a ranar zaɓe a firamare su ta gorayi ƙarshen waya sannan kuma suna buƙatar ƙarin caji ofis ɗin da hali da shi ne da ya yi kuma addu'a da ya maka mm. fata amin dukkan mu mm, mm. rubuta mm, ai na rubuta eh, eh, zan je zan duba daman na ce a kawo saboda mu ga yadda ma'aikata suke a kowane division so wannan dorai na rubuta kuma damun in muka je za mu ci gaba da aiki a kai yanzu haka yana aiki a kai mm. so na je zan ce to me abun nan na dorai mm. sai an gani kuma za a yi abun da dubu ya dace bai zinila la. ga ya tashi. shigo hello hello salamu alaikum wa alaikum salam to maman ta tana ga mai girma fa yankan da barkan ku da wadata wato suna na muka ba Abdullahi Bokan na isa. To ta ta yi ce ka girma girma a'a ta tabbaci ta ce ba wa tsomar ta gado a kan wannan ba dare rana. Kuma ta akwai kwanakin kayan kafin a rufe kankan rana alaƙa ah, ko wallahi wannan siyasa ta wanda ta tsohon tsawon ma'aikata tun daga kan gwanan kota har zuwa kofar na'isa aka rinka tare-tare aka rinka yi ban da mutane mai girma suna wallahi a ko kuma akwai wanda aka yanka a ka haka kawai aka yi jebo da tumbai da yankin sana'a a'a wanda ta tafiya don abin ke ko sai ta rinka mako kuma yara ba kuma ne ce ma fa suna ta a tafiya a fitar don Allah roƙon da muke yi ga hukumar yankin sa za ta baka da tsoka ta kara ma'aikatan tambayoyi ne kashi-kashi da ya yi kuma ya yi magana cewa ko su mazaɓu za ka ko shugaban jam'iyya na nan ko dai wani abu dai da ya karancin tsaro yi magana akan gwale hmm. cewa ta hada akwai dan akwai shugaban jam'iyya akwai kuma dan takarar gwamna akwai dan takarar gwamna yawa kuma guri ne mai yawan al'umma eh wani shiri kuka yi wa wannan gurin shiri kuka yi wa wannan gurin hmm, duba da cewar kamar yana kallon akwai adawa a sha wani shiri ko kai wannan gurin kuma ya maka addu'a akan Allah ya karfafi gwiwarka Allah ya saka ka ji tsoron wani mutum ba Allah kuma sannan yayi magana cewa kafin a rufe wannan ah, eh. gangami na campaign din nan an samu wani dan takara ne kudi wani ne da ya turo dan siyasa mm, mm, da aka dinka sare-sare a yanzu haka wani unguwar su ma an yanke shi na to ina ga abin da ya bai zuwa mai girma commissioner ba haka ne wato kano na da yawa gaskiya ne ma'aikata ba ma ko'ina da ko'ina a lokaci guda mm. to ai shine amfanin ba da waya din saboda kamar misali ranar da aka yi wannan ko alhamis din mm. yadda ana yi ko ba 'yan sanda a waje ai kaga zai kira ya ce a gu kaza gu kaza ana abu kaza kaga 'yan sanda kuma za su kawo ɗauki to ai ba da ya samu ke da ku ne kullum ku ne irin ba za ya zama na muna ko ina ba wayanda ka sara Allah ya ba su lafiya amma zan ci gaba da nanatawa duk wanda ya yi in mun sani za mu kama shi kuma za a kai shi gaban kuɗi a hukunta shi wannan wannan ba ba haufi kar ku yi shakka amma in mutum yana so ya kawo mutum duk girmansa ya yi laifi ya kawo kara gabana ya fita lafiya lauto sai ya ce ba haka ba ne mm. tun da yake ba ku sani ba ku san aikina ba sai yanzu kuke sani na kuke sanin aikina kuma ni police commissioner ne bai kamata police commissioner ya karya ba duk magana da za ta fito a bakina ya kamata magana ce wacce take da Eh, ma'ana da mahimmanci da koyon an bincika za a tadda haka ne. Tun doki al'umma. To yawwa to saboda haka ni a matsayina wanda Allah ba wannan nauyi ya ɗora mu ko ba haka ba. Ina ce muku cewa duk wanda ya yi ba daidai ba za a hukunta shi. Ka kawo ƙara ka ce wane ya yi ka gani? Mm. Ka kawo ƙara. sannan batun gwale ai na san da gwale lokacin da lokacin da za a yi wani rally ai hankali ya tashi ko an ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mm. aka kira ni aka faɗa min daga wurare daban-daban ko muka ɗauki mataki kuma har aka yi aka gama alhamdulillah ba abun da ya faru saboda haka mun san da gwale kuma in allah ya daba abun da zai faru a gwale mm, tabbatar da izinillah don mun dau mataki eh. mun san da ita kuma mun dau mataki tun da na zo da na ji na abu na shi to akai karin yan sanda mobile eh. ya kamata yanzu ma suna gun eh eh shi wanda ya kira ina jin ya dan kwana biyu bai zagaya ta wajen ba ko bai ga yan sandan ba tun da yake ai gwalen da yawa ko yawa mm. amma ni a'a tun kwana hudu ko biyar da suka wuce alhaji ai ina zuwa na samu rikicin nan wanda aka yi ran lahadi eh. Eh, saboda haka sai aka shiga aiki kawai gadan-gadan wato tun da ka zo ma dai zaman naka ce ne eh. <laughs> <laughs> ana ta aiki Allah babu sa dan uwana Allah sa a yi lafiya a gawa lafiya kwamishinan yan sandan jihar Kano Muhammadu Wakili ina rawar da iyaye za su taka a wannan batu da kake na yaƙi da ita kwaya a jihar Kano mm. shin iyaye suna da rawar da za su taka wajen ba gudunmawa a gudu tare to daman daman wa yake da rawa in ba iyaye ba mm. mu ai taya su muke Gaskiya ne. sun kasa ne shine ya sa muka shigo saboda haka iyaye ai na sha faɗa nan na faɗa na ce iyaye hama mazaje da ta ce akwai mata da suke shan kwaya na cikin gida na ce to maza mazaje su mai da hankali da abubuwan da ke faruwa cikin gidajensu to sun kula da matansu ma balle 'ya'yansu shi shugabanci yadda aka faɗa mana kuma yadda yake shine kowa ma yanzu ha yadda kake dan saurayin nan kai ma shugaba ne saboda ko dai kana da yayayen baka kai 'ya'ya ba kana da kanne ko ba haka ba to ai za ka kula da yadda kannen ka suke tashi da tarbiyyarsu da sauransu saboda haka kowane eh, mutum ko mahaluki ka gane ko ai shugaba ne ka gane ko ba wai sai shugaban ƙasa sai gwamna sai kwamishina sai senata ba su kadai ba ne shugabanni kowa ma shugaba ne kuma duk Allah zai tambaye mu haka malamai suka faɗa mana ranar gobe kiyama za a tambaye ka yadda kai da matarka za a tambaye yadda kai da yayanka da makwabcinka da kawunka da babbanka da sauransu saboda haka ai ainihin tushe tushe shine iyaye kai ko manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo ina aka ce ya fara yin wa'azi saboda haka ko menene tushe daga gida ne mm-hmm. iyaye su ne tushe mm-hmm. shi yasa ka ji mu a gidanmu ba mu san wannan ba a wance ce a mu a gidanmu ba mu san wancan ba a za ka ji an ce mm-hmm. wannan dan babban gida ne a za ka ji an ce wannan dan shuri ne ai ba wai ginin ba ne ake nufi a a tarbiyyar da iyaye suke ba wa mm. shi ne ake nufi eh to saboda haka dai iyaye ina kira gare mu gabaki daya ya zama na mun mun ci gaba da tarbiyyatar da 'ya'yanmu akwai duk wanda ya bar ƙur'ani ya bar hadisi he is on his own fa in musulmi ne saboda duk abun da muke bukata yana can kuma an ce mana mu ga abun da za mu ga abun da za mu bari in ka bari kai son zuciyarka ya rage naka kai ka kai kanka amma in dai kana son natsuwa da rayuwa mai inganci ba a duniya ba har a kiyama to ai mu lahiya lau an turo mana qur'ani an turo mana manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wahala me za a sha babu ready made gaskiya eh mana to ah, bari mu dawo yayin karshe mai girma kuma suna sai mu gargare to hello assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare to kai sai suna shamsu ga idan fili gama na'am to ni tambayar da nake son zuwa babban bako shin akwai wata matsala mu da muke fuskanta musamman karamar kuma nasarawa mazaɓar gaura goji musamman yadda zaɓar da ya karatu ana samun yasan sanda haka suna yawa cikin adai da sau dama duk sanda aka shiga ko da lungu ne ko da daddare ko kuma da rabe ba haka kan samun matasa a zaune akan ba a tsince su a tafi da su kuma sai an je an yi berin sun fito a yanzu haka ma ba su ba ba da berin su shin kwamishinan yan sanda ya tsaya da wannan labarin kuma yana da shi Allah ne zai mara kayan bayani a kan haka kuma da kuma karamar hukumar da sha. Mm. To. Nome? Karamar hukumar Nasarawa Kaura Goje. Kaura Goje? Eh, eh Goje. Yawa akwai wai 'yan sanda da suke yawo a cikin adaidaita sau mm. kuma in sun samu matasa a zaune da daddare suna kama sasi a jiya da yaushe eh, belins to ne da yi gaskiya da dare da yaushe ko ba haka ba a'a ku ji dai ku ji dai mm. ai ku ji dai na'am duk mu fahimci juna hmm. mu muna wani aiki ne mai wahala gaba da misa baya siyaki amma in kun tuna farkon wannan program ɗin hmm. wannan shirin sai da na faɗa muku akan cewa muna ƙoƙari mu kiyaye hakkin ɗan adam hmm. ko ba haka ba eh saboda haka ya danganci me aka yi a wannan lokacin me 'yan sandan suke nema a wannan lokacin ka gane ko mm. eh, to in aka samu wannan to za mu san cewa ko sun yi daidai ko ba su yi daidai kuma karfe nawa ne kuma shi yawa karfe nawa ne sannan batun beli mm. ai alhaji kullum muna fada beli kyauta ne duk wanda ya ce ka bashi sisi kwandala ko beli ka bashi kakka shi ah, ya yi magana cewar a daidaita a daidaita me ne a daidaita a daidaita tafiya da kafa ma balle a daidaita wani waje ba jaki ma hau ba kamar lunguna kenan oho daga karshe ba daga karshe ba ina zuwa ku mun maka ku mu yi wa kanmu mu yi wa kanmu faɗa mu san abun da ya dace a lokacin da ya dace idan aka yi sata aka ce wasu sun bi nan lungu ko sai aka zo aka sami samari suna zaune ai hankali zai kai kansu ko ba haka ba yawwa to saboda haka iya warwarewa cewar su ne ba su bane ba sai yawwa sai an je in aka je sai ayi abun nan amma batun beli hmm. alhaji na ce maka beli kyauta ne ba yau ba ha kullum tun farko beli kyauta ne ban ce ba ban tura ba ni ba a turo ni in za a yi beli a karbi kwandala ba hmm. kuma duk wani wani dan sanda da ya tambayi ma kuɗi don ya yi aikinsa a na bada da nambobi ko mm. ka kira ni ka faɗa min za a yi maganinsa ko shi wane ne ko ni na ce ka bani Allah ya sawaka kar ka bayar ka gane duk wani ɗan sanda kuma wanda yake ƙasa da ni wanda yake ƙasa da ni mm. eh to ai ni ne za a tambaya duk abin da yi misali ba an ce an kama an kama an kama ba mm. yanzu ba dpo dalaba ne ya kama amma ka gani ne na kama ni na kama ka gane to haka kuma in aka karbi hanci alaji to aini na amsa mm. in dai aiki mai kyau ni ne to mara kyan ma ni ne haka ne tunda kai ne uban tafiya oho to saboda haka ina kira ga al'umma duk wani dan sanda da ya nemi hanci dan girman Allah karka bashi amma in ka bashi ma to ka cuci kanka ne mm. ka gane ko karka bayar ka kira waya na ko ka je gun DPO mm. in dpo ne ka je gun area commander in area commander ne ka zo gun cp mm. in cp ne kuma to ko ka je abuja muna da zone za ka iya kai kara muna da headquarters abuja za ka lahi lazim sai inda karfin mu ya kare kowane ne shi inda ya karya doka balle a jiwa mutum ɗaya rauni ko da yanka da reza ne in ɗigon jini na ya fito alhaji sai inda karfi na ya kare jini bai fi jini ba to ma sauraro eh bismillah mana bismillah Yo kuma kuma ai ba gagararre sai bararre. Gaskiya ne. Duk kaji an cewa ne ya gagara. Wallahi kyale shi aka yi. Billahi lazi. Yo haba hukuma hukuma fa ikon Allah ne. Wallahi ina son ka komishina. Ka gane me hukuma ba za ka gane ba. Hukuma ikon Allah. Hukuma sai rarrashi. Ba gagararre sai bararre.